أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم لهدي ga watan ووتر رمضان شكرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna nan a cikin سورة الأنعام عندما لم ذكر أن تامن آية تريد سنة ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا

lallai haƙiƙa waɗannan da suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka zama ƙungiya-ƙungiya lasta minhum fi shay waɗannan baka tare da su a komai inda ma amruhum ila kawai al'amarinsu yana ga Allah ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون sannan zai ba su labarin duk abin da suka kasance suna aikatawa allah maɗaukakin sarki ya ɗora wannan magana akan abin da ya gabata a baya cewa ƙulin taziru inna man taziru ku saurara ku ga me zai faru inna muntazirun mu ma muna sauraron muna nan muna saurare tare da ku don kowa ya ga menene zai faru a bayan abin da aka gaya musu sai Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da mutane kan cewa mutum ya shiga taitayinsa kar ya jira har zuwa lokacin da za a ce za a ga sakamakon Allah maɗaukakin sarki ce innal ladina farraqu dinahum lallai haƙiƙa waɗanda suka karkasa addininsu mujahid da katada da zahak da suddi an rawaito suka fi nazalat hadhihi aya fil yahud wan nasara wannan ayar ta sauka ne akan wato matsalar yahudawa da nasara aufa ya karbo daga abdullahi daga abdullahi bin abbas ya ce wa zalika annal yahud abdullahi bin abbas ya ce wannan ya kasance cewa yahudawa wa nasara da nasara ikhtalafu qabla mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani sun sassaba wa juna kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu sai suka karkasu falamma ba aka muhammadin sallallahu alaihi wasallam an zalallahu alaihi yayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya tabbatar musu da cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ba da radin kansa ba shaci faɗe yake ba shine sai gaya musu abin da ya faru tun kafin ya zo ga halin da suke ciki ya sani alhalin kuma bai taba shiga cikinsu ba bai taba zuwa inda suke ba kuma bai taba wato mu'amala da su ba amma ya san wato halin da suke ciki gashi Allah ya gaya masa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a shashin malamai sun fassara wannan ayar da cewa إن na فرقوا دينهم وكانوا Shi'a, لست منهم في شيء an rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce walaisu minka hum ahalil bidai abu huraira ya ce ai abinda Allah yake nufi kaga waɗannan da suke karkata addini suke jajjan addinin kowa ya ja ɓangarensa abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce laisu minka ka. ya rasulullahi wa'annan ba sa tare da kai hum ahlul bid'i wa'annan su ne ma'abuta samar da bid'a wa ahlul shubahat kuma su ne wa'anda suke bin shubaha wa ahlul dalala kuma su ne wa'anda suke bin fata min hadhihi al-umma na wannan al'umma idan mun kalla kenan zamu ga shi kuma abu huraira Allah ya ƙara masa yadda an rawaito da gare shi cewa wannan ayar ba tana magana ne akan nasara da banu isra'il ba kawai a'a tana magana akan hatta a cikin wannan al'ummar, waɗanda za su yi wa addini taware su karkasa addini kowa ya ja nasa kulle hizbin bi malamin farihun kowane ɓangare su zama nasu shi ne kawai sun ciki da shi ba ruwansu da wani kowa ya ja nasa su wa'annan ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewa muzan Allah sallallahu alaihi wasallam lasta fi shay'i ba ruwanka da su ma'ana in mun fahimci maganar shi ne abu huraira Allah ya ƙara masa ya daina cewa waɗanda suka zo a cikin addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wasu ƙofofi suka yi wasu hanyoyi da suka jajja mutane suka raba kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah ba ruwansa da wayannan mutane ba ruwansa da su ba ruwansa da su wannan shine shi abinda Abu Hurairah Allah ya kara masa ya faɗa sai dai malamai sun ce wannan sanadin da aka dingina abu da shi sanadin bai inganta ba saboda akwai wani da ake ce masa abbas bin kafe shi kuma wannan matrukul hadith ne wato ba a karba hadisinsa saboda makaryaci ne sai dai kawai abinda malamai suke cewa shine abinda aka samu daga Abu Huraira wanda shine yake da wato inganci shine Abu Huraira Allah ya tsara masa ya ce nazalat fi hadhihi al-umma cewa wannan wato ayat ta sauka ne akan wannan al'umma ta mutum musulmi akan wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya zo ya tsago wani abu a cikin addinin manzan Allah salama ya ja mutane a kansa to manzan Allah ba ruwansa da wannan abin da yake kuma dama ai hadisi ya tabbata manzan Allah salama ya ce man a ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa duk wanda ya zo ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin namu ya makala masa ma laisa minhu wanda baya ciki fa huwa wannan abun korarre ne a kuma ajiya mun karanta wato hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi zane a cikin mutane ya nuna musu cewa wannan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ya zana ya nuna wa sabai sai wannan hanyar kwaya da ita ce hanya ta fattabi'uhu bita wala tattabi'us subula karku bu hanyoyin da za su makale a cikin wani addinin akwai hanyoyi daban-daban daban-daban za su kowace hanya akwai shidani a kanta yana kiran mutane to duk wanda ya bi wannan shidanin to lasta min umfi shai aka manzan Allah ya ce da manzan Allah ba ruwan kansu ba ruwan kansu hanyar Allah hanyar ce guda daya da aka duk wanda suka rarraba addininsu addini guda ɗaya ne tunda ubangijin da ake bauta guda ɗaya ne za ka addini ba zai zama da yawa ba addini ba zai zama da yawa ba da aka mutum ya tsaya a kan tafarkin da annan sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi sa manzo Allah sallallahu dama ya faɗa cewa wato al'ummar yahudawa da nasara sun kasu sau saba'in mu kuma al'ummar mu za su zo ta kasu sau saba'in da ɗaya wannan zai yana nuna maka cewa a koda ba akan al'umman nan wannan ayat ta sauka ba to abin da ake gaya maka cewa Allah bai yarda da rarrabuwar kai ba abinda Allah yake so shine ayi addini guda ɗaya shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya fi kiran mu akan wannan wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa haɗu. akan igiyar Allah guda ɗaya tafarkin Allah guda ɗaya wala tafarru karkuru haka nan a wurare da dama za ga Allah subhanahu wataala yake wala tanazu tafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku yi jayayya da juna wa'annan su ja wa'annan su ja ya zama na wato mutuncin ku sai ya tafi kima ku sai tafi darajar ku za ta ziki zai zama na ba ku da kima ba ku da mutunci da haka wannan rarrabuwar kan shine abinda sa yahudawa da nasara suka zama ba su da kima a wajen Allah to haka kuma kowace al'umma ma za su raba kansu to za su zama ba su da kima a wurin Allah madaukakin sarki Allah zai dora abokan gabarsu a kansu wato su nasara a kansu hanyar da za a buka duk wanda ya san haɗin kai to shine ba hanyar da ya tsaya a kan abin da manzon Allah ya gudu na daga alkur'ani ta wato fahimtar wani abu na aya wani ya ce ga yadda za a yi wani ya ce ga yadda za a yi ba fa shi ne bambanci ba wannan ƙoƙarin fahimtar a a'a wannan ya ja ya ja wa'annan ya ce ai wa'annan ba sa tare da Allah ba sa tare da manzan Allah su ma wa'annan zana su ce ai wa'annan ba ta tare da Allah ba ta tare da manzon Allah to wannan ne abin da yake kake nufi da rabuwar kai to wanda yake daidai ne kawai wanda ya tsaya akan abin da Allah da manzon Allah suka zo da shi dan babu kai yanda za a yi al'umma haɗin kai ya same su in dai ba za su tsaya akan abin da Allah da manzon Allah ya zo da shi in dai ba za su tsaya a nan ba to babu yanda za a yi a samu haɗin kai ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa da annab sallallahu alaihi sallam ya ce wa sahabbai manya ishmin ku fa sai ra'a ikhtilafan kafira duk wanda ya yi tsohon rai a cikin ku zai ga sabani mai yawa zai ga sabani mutane su zai rarrabu kowa ya ja nasa sai sahabbai sun ce ya lai mai ce ce mabuta wacce hanya ce za ku da ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alaikum bi sunnati ku bi tafarkin da kuka gana bi shi kadai ne ba zai samu matsala kuma ita ce hanya kaɗai da manzala sallallahu alaihi ce za ta dawwama har ila yawan kiyama amma duk wani rarraba rarraba da gani duk za a wasan da shi duk zai zube zai kare komai tsawon lokaci duniya ba ta tashi da su ba wannan na na annab sallallahu alaihi shi kadai ne wanda zai zama kubutacce wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya ba da tabbacin cewa ba zai gushe ba akwai mutane da za su dawwama akan wannan tafarkin har zuwa ranar alkiyama har zuwa ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala yake yace inna ma amruhum ila Allah ai kawai al'amarin su waɗannan yana ga Allah madaukakin sarki thumma yunabbi'uhum bima ya yaf'alun da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai musu wato zai musu zai ba su labarin duk abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da suka aikata Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su labari a kansa zai gaya musu cewa kai da kai kaza kai kaza ai manufar ka kaza kowa za a gaya masa ba za a bar filin alkiyama ba kowa sai ya san matsayinsa kowa sai an gaya masa cewa ga shi lokacin da kai kaza ga abin da yake zuciyarka domin shi Allah subhanahu wata'ala ya san abin da yake cikin zukatan mutane ya kuma san wato halin da mutane suke ci Allah maɗaukacin sarki yake faɗa wato a wata aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahim wa musa an wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi Allah subhanahu wata'ala yake cewa shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku ya yi muku wasiya irin wasiyar da aka yi wa annabi ne wannan wasiyar cewa mu dawwama akan addini guda ɗaya mu haɗa kanmu mu tsaya akan tafarkin da Allah da manzon Allah suka nuna mana Abdullahi al wannan hanyar Allah kwaya ɗaya wacce take kaskarfa hanyar tauhidi to mu tsaya a kanta Allah subhanahu wata'ala ya ce wato an yi wa mutanen annabi nuhu irin wannan wasiya wallazi auhayna ilayka da kuma abinda muka yi maka wahayi muka yi wahayin sa zuwa gare ka shine alqur'ani ma wasaina bihi ibrahim kuma irin wannan wasiyar da irin ta ne dai aka yi wa annabi ibrahim wa musa aka yi wa annabi musa wa isa kuma irin ta aka yi wa annabi isa wa tawsiya ta shine an aqimu dinna cewa ku tsaya a duran addini wala ta tafarraku fihi karku karkata kanku a ciki kar karkata kanku a ciki sabanin fahimtar nassi ba shi ne yake magana akan saɓani na rabuwar kai ai yanzu gashi mun gani an rawaito cewa abdullahi bin abbas allah ya kara masa ya ce ayat ta tsokani ne akan wato banu isra'il da nasara amma abu huraira Allah ya kara masa da shi kuma ya ce ta sauka ne akan wannan al'umma to wannan duk ba ba zai ja yanzu wannan ne ba zai ja tashin hankali da rigewa tunda wani abu ne kawai da fara dawa duk abin da ka ga mummuna Allah subhanahu wata'ala ya gaya maka ya faru akan bani Isra'il ko nasara me ake nema kai a gurinka sai ka dau izina ka ɗau izina ka ɗau izina ka sani cewa duk abin da ya samu al'ummatan baya saboda ɓarnar su kai ma an kai wannan ɓarnar abin zai same don ba wai Allah baya son su bane ya jarrabe ya yi musu abin da ya musu na azaba da ya tabarwa a'a saboda sun saba masa shi yasa dukkan da gani Allah subhanahu wataala sai ce sayyidul ladina yazbuna an ayatina su al'azabi bima kanu bima sakamakon abin da suka tsorurta da kansu don haka ba wai yayya ba ta kasa Allah yake mutu da kai ma karka ɗauka wato ba za a yi maka wannan abin ba don ba yayya ta yi sa a yi maka ba laifinka zai sa a yi maka in kayi don haka duk abin da ake gudu manzala salatawa da ya fi al'ummar nasara sun kasu saba'in al'ummar banu isra'il sun kasu banu isra'il sun kasu saba'in gida saba'in nasara sun kasu saba'in da daya mu kuma za mu kasu saba'in da uku manzala salasalama yana gaya man ne don ka ji daɗi kawai ka fito ai aiki kenan ma tun da za a samu sabani bar ma ji inda muka shiga shi kenan mun shiga a'a ana gaya ma ka yi taka tsantsan akwai matsaloli da yawa da za su haifu a cikin addini amma ka tara hankalin gaggai idan za ka yi sai manzon Allah ta lasa ce dukkanin wa'annan hanyoyin da za su rarrabun nan suna wuta sai kwaya ɗaya sai suka tambaya suna ce wace ce kwaya ɗaya sai annan salasa ce ma ana alaiha wa ashabi abinda nake kai da ni kaga kenan in ka waye gari ka samu kanka irin wani lokacin to nemi ina abinda manzon Allah da sabon a kai? kawai ya dace ka rabu da kowa duk wani surutu da burkaduwa da mutum zai yi da zagi da komai sai dai kama abinda manzon Allah ya rubuta shi ka kama abinda sabai suka yi ka rabu da kowa ka rabu da kowa kai ma duk an faɗa duk wanda ya zo ya ce ba kai ne kake da kai da kai wasu kullu in taziru ba inna ba kun muntaziru mu jira mu dai ni abin da na samu shine manzon Allah ya fi kowa sahabbai sun fi kowa sanin addini to su na rike su kuma kofai da haka ni ina kan nasu kai kuma ka je ka gama yawonka ma gani a ranar alkiyama waye Allah manzon Allah wanda ya bi manzon Allah Allah zai tabar ya kyale wanda bai bi shi ba yayi nasa zabin san ko kuwa wanda ya bi son zuciyarsa ko kuma wanda yake ganin shi ne yake ganin wannan abin shi ne daidai shi Allah zai kyale ya azabtar da wanda ya fi manzan Allah sai an ji lahira a gani da haka ko daga nan za a gane wato Allah subhanahu ta'ala baya son rabuwar kai baya son al'umma su raba kan saboda a cikin wannan ne komai zai lalace komai zai lalace haka nan an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato wato nahnu ma'ashar al-anbiya'i auladu alad auladu ilad dinuna wahid addinin mu guda ɗaya ne mu ɗayan annabi mu wato ma'ashar al-anbiya taron annabawa da kuke gani 'ya'ya ne na 'yan mazazar 'yan mazazar miki in an ce 'yan mazazar ana nufin uba ne uba guda ɗaya ne ko wato duk wanda ya gani za ta ne eh, wannan ɗanwa ne wannan ma ɗanwa ne da ka faɗuwa ne kana koma gaba za ka samu daga kan mutum ɗaya suka zo to haka annabawa suke aƙidar ne ɗaya ce kuma addinin musulunci duk suka yi za kai ma ka yi wannan addinin musulunci ka tsaya a kansa shi kenan ba ka da wato matsala Allah maɗaukakin sarki ya ce man ja abin haƙo Thank you. Allah madaukakin sarki ya ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina man jaa bil hasanati falahu ashar ashar amsalih Allah madaukakin sarki sai man jaa bil hasanati duk wanda yazo da kikkiawan aiki falahu ashar amsalih to yana da wato nin wato yana da kwatan ta na guda goma yana da kwatan ta guda goma wa man jaa bi sayyi'ati wanda kuma yazo da mummuna fala yuzza illa mithla ba za a saka masa da komai ba sai kwatan kwacinta wahum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba Allah maɗaukakin sarki yake faɗa daga cikin falala da yawa wannan al'umma cewa wato duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki guda ɗaya to ba iya ladan aikinsa kawai za a bashi a'a za a ninka masa ladan aikinsa ne sau goma malamai da yawa sun yi maganar cewa me ake nufi da alhassanatu dinnan da yawa suka ce wato abinda ake nufi da Alhassanar? a nan ana nufin iya la'ila illallah ita ce la'ila illallah kalmar tauhidi kenan wannan an rawaito daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya faɗa haka sannan an rawaito daga malamai da yawa waɗanda duk sun fassara da cewa man ja'a bil hasanati ana nufin wato tauhid wato wanda ya zo da kalmar tauhid ya ce la ilaha illallah to Allah zai ninka masa lada guda goma amma in mun kalla zamu ga malamai suka ce wato alhassana din nan yana nufin kyakkyawan aiki to mafi kyan aiki shine la ilaha illallah kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya fassara kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya fassara qurtubi da sauran kamar yadda wato wato sa'idi ya faɗa a cikin tafsirinsa suka ce abin da ya sa da yawa daga cikin magabata suka fassara kalmar alhasanatu uh, bila ila illa domin ita ce kalmar imani shi kuma imani a wajen ahlus sunna duk wani aiki da Allah subhanahu wata'ala yake so yana cikin imani duk wani aiki da Allah yake so to yana cikin imani yana cikin imani shi yasa zaka ga wato annabi sallallahu alaihi sallam a wuri daban-daban ya yi bayanin wasu ayyuka na alkhairi kuma ya ce wato suna da minti goma kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal thumma atba'ahu sittan min shawwal كأنما سام الدهر جزاك الله خير man sama man sama رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما سام الدهر wanda ya yi azumin ramadan sannan ya yi kuma wato azumin kwana shida a cikin watan shawwal kamar ya azumci shekara da sai Allah sallallahu alaihi ya kara ya wani wal hasanatu bi ashri amsalha wato aiki daya idan mutum ya yana da ninki kusan goma wannan yana nuna maka cewa duk aikin ibada yana shiga cikin imani kamar yadda ziya ko sai kana na faɗa cewa malamai dama na alim suna irin shi ne cewa al-imani yazidu bis sa'a wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa da bin Allah da haka duk yana cikin bin Allah haka nan wato haka nan a hadisin da wato aka rawaito daga abdullahi bin amur annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata sun min kulli shaharin talatata ayyam kowane wata kai azumin kwana uku fa zalika siyamud dahr al-hasanatu bi ajri amsalih annabi sallallahu alaihi wasallam inda duk wata kana yin azumin kwana uku to kamar ka a annabi shekara ne alhasanatu bi ashri amsalha haka nan wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisin mi'raji lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salloli guda 50 sai annabi Musa ya rika sa ya rika gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba shawara cewa al'ummar su ba su iya annabi sallallahu alaihi ya rika koma yana neman sauki ya rika koma yana neman sauki har sai da aka dawo da ita biyar to da aka dawo da ita biyar sai an Allah subhanahu wataala da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da wannan biyar sai annabi sallallahu sai Allah madaukakin sarki ya ce to innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya to ni fa magana ba ta canzawa a gurina fa hiya khamsun fil amali dan haka wannan ibada da zaku yi sallah aikin ne guda biyar wa khamsun fil ajri amma kuma ladanta yana matsayin ya su ne kaga tunda guda biyar sai in ka ninka ta biyar sau goma do za ta baka hamsin za ta baka hamsin duk inda ka duba dai za ka ga wato a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wannan abin da aka yi wato duk abu guda ɗaya in kai to kana da lada goma kamar yanzu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara haza kai daya Allah zai ma goma kaga dai wal hasanatu bi akari amsalha wato abu daya in kai za a ninka maka shi lada goma sai malamai suka ce to menene bambancin wannan da kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce matsalin lazina yin fi kuna amwalar fi sabilin lahi ka matsalin habbatin an ba ta saba a sanabila fi kulle sun bulatin da asu habba wallahu yau za'ibu liman ya sha wallahu wasu halim Allah subhanahu wata'ala ya ce matsalin lazina yin fi kuna amwalar fi sabilin lahi wato kwatankwacin waɗanda suke bayar da dukiyarsu don daga addinin Allah ga matsali habbatin kamar kwaya ce da aka shuka ta an ba ta saba a sanabila sai ta fidda zangarniya guda bakwai fi kulle sumbulatin mai aka habban a cikin kowace wato zangarniya guda ɗaya akwai 'ya'ya guda ɗari a kaga ta samar da zangarniya bakwai aka samu duk zangarniya akwai guda ɗaya ladan guda nawa kenan ɗari bakwai to sai aka ce to anan an fi ashar amsal a can kuma kuma gashi ita ta zuwa cikin hadisi a can kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce 700 malamai suka ce kamar yadda Qurtubi ya faɗa cewa wato anan ana nufin idan ciyarwa ce da mutum yayi dan daga addinin Allah to wannan shi daga ninki 700 ake fara daga ninki 700 ake fara amma kuma idan wasu ayyuka ne waɗanda wato shi suka shafa shi mai abin to daga goma yake farawa daga goma yake farawa kaga a can Allah subhanahu wa ta'ala ta dama masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah da haka fi sabilillah kuma duk sanda kaji an faɗa shi ne wajen abin da zai kawo addini ci gaba na jihadi ko kuma wani abu da za a ga ci kamar yanzu a sa amsali ginin masallaci ga mutum ai ba kansa ya gina ba al'umma ya gina ba. kamar makamancin wannan kamar wato koyar da ilimi kamar abubuwa wanda kai tsaye kawai ba wani mutum ba wani mutum daya a'a wasu kamar gina makaranta kazan gina makaranta ka ce a insha'in mutane wanda za su zo su san addinin su kyakkyawan sani su bauta wa Allah kyakkyawan bauta wasu tabbatar da addini akan yadda Allah yake so a tabbatar da shi kaga ba wani mutum da ya wa amma idan kai azumi wa kaiwa kanka kaiwa an fahimta in kai salati wa kaiwa kanka kaiwa an fahimta abin kanka yake dawowa sai za ka cinye abin ka cinye amma wa'yancan da suke na ɗaga darajar al'umma ne na ɗaga darajar wato addini ne to su suna fara ne daga wannan ɗari bakwai amma fa su ma wa'yannan na guda goma ana ninninka so har shi ma kamar yadda allah sallallahu alaihi ya faɗa Allah yana ninninka ayyukan mutane har zuwa ɗari bakwai sannan kuma ila a kafira zuwa ninki da yawa kawai bambanci shi ne shi wancan yana farawa daga ɗari bakwai ya sama shi kuma wannan yana farawa daga goma ya sama an fahimci bambanci da haka wannan shi ne bambancin da rata da take tsakanin abin da zai kawo al'umma ci gaba a fuskar addininsu da kuma abin da kai a karan kanka zai kawo maka ci gaba kai kaɗai an fahimci bambanci abin abinda wato malamai suka yi bayani a kai ne Allah ala wataala ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis ake wanda kuma ya zo da mummunan aiki falayi za illa mislaha shigo ba za a saka maka na kuma sai kwatankwacin ka sai kwatankwacin laifin da yi mana duk wanda ya yi wani aiki na barna to iya zunubin aikin za a ba shi ba za a ninninka masa kamar yadda aka ninka mai lada ba shi ya sa, wato malamai da yawa suka ce wato za a abu zai zama da mamaki raunin mutum ya yi yawa kaga an je lahira saboda barnarsa ta ƙarar da aikinsa an kwace an biya wannan da shi an biya aikin zunubinsa da shi su ya nuna ai zunubin nasa ya yi yawa ke zunubin wato abin da yake na barna a duniya ya fi alkhairin da yake ya fi alkhairin da yake amma in dai yana yin alkhairin to an je lahira ana sa rai cikin rahamar Allah abinda wato yake na zunubin zai biya masa wato abinda yake na alkhairi mafi yawa zai biya masa abinda yake dama zai biya masa abinda ya na shari so da dama ba wai waɗanda za su ga aljanna ba wai ba za su je lahira da laifi ba ne Eh, kawai rinjaye ake saboda ai mizani ake yi mizani za a saka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar fa amma man saqat mawazinu fa huwa fi ishatir rabi mana wanda wato aikin sa na alkhairi ya rinjaye na kar to wannan shine zai shiga kyakkyawar rayuwa a mutacciya to wannan yana nuna maka kenan dan adam ba za ka rasa shi da kuskure da aikin laifi ba amma abin da ake so shine ya zamana. daidansa ya nillinka ba daidansa to yin an samu wannan to har za a samu abin da zai suke gurbin zunubin naka saboda a can ninkawa ake sau goma ya yi salati an ninka sau goma ya yi kar an ba da lada ɗaya kagan an je a cikin kafin ya cinye ladan salatinsa sai ya yi ashar goma an fahimta to sai ya yi ashar goma sannan zai cinye masa wancan to wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna wato falalar ubangiji da kuma ƙara tabbatar mana da cewa wato rahamar Allah ta riga yi fushinsa kuma Allah subhanahu wata'ala ba so yake ma ya fa'ala Allah bi azabi ba so yake azabtar da mu ba a so yake yi ya mana gafara ya mana rahama ya mana afwa mu shiga wato wannan ɗin shi yasa duk Allah an banda annabawa bai yi wani ma'asumi ba wanda baya zunubi sai annabawa saboda me saboda wato wato saboda ya tanadi rahama wacce waɗanda su suka yi wani alkhairi to za su iya tsallakewa duk da kurakuran da suke sannan kuma kar mutum ya waye gari ya ji aiki ya wuce kowa ya yi zarra shi yana jin an je lahira ma ba ma sai da rahamar Allah zai shiga aljanna ba saboda yana da aiki mai yawa to dole aka bar da kofa ya rika jin yana da zunubi dan wannan zai ƙara karkarya masa zuwa ya rika jin cewa bari in ƙara aiki mai yawa dan kar na je kuma zunubi na ya rinjayi wato alkhairi na to sai Allah subhanahu wataala ya ce man ja'a bis ake. wala yujza illa mitla ba za a saka masa da komai sai kwatankwacin kwatunta ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka rawaito daga Anas Allah ya tsara masa yadda Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk yayi niyyar yin aikin alkhairi ma bai yi ba to za a ba shi lada daya in yayi ne za a ba shi lada goma in ma bai yi ba za a ba shi lada daya za a ba shi lada daya kawai kai niyya bari Allah ya kai mu gobe zan je in kaiwa wata kanwar baba ta ziyara ko wata baba ta ziyara zan je in sani zumunci to kuma sai baka je ba za a ba ka lada daya za a baka lada ɗaya fa in amilaha kutibat lahu ashar in ko yayi za a ninka masa sau goma wa man hamma bi sayyi'atin wanda kuma yayi yunkurin yin wani wanda yayi nufin zai yi wani aiki mummuna lam ya amalha bai aikata ba lam yuktab alaihi shay'un shi ba za a rubuta masa komai ba mutum ya niyyar gobe zai yi wata barna to kuma bai yi ba to ba za a rubuta masa zunubin shi kuma bai yi ba kamar yadda aka rubuta ladawa wanda ya yi shi ba za a rubuta masa lam yuktab alaihi shay'un fa in amila in kuma ya aikata kutibat alaihi sayyi'atun wahida to kuma in ya aikata zunubi ɗaya za a rubuta masa sayyi'a guda ɗaya za a rubuta masa sai amma malam ibnu kasir yake cewa wa'alam kai sani kai mai jin karatu An anna tarikal ma'asiya allazi la ya'malha ala thalathati aqsami wanda zai yi aikin barna bai yi ba an kasa su ga su uku ne taratan ya turku halillah wani lokacin mutum yana bari don Allah fa hada da lahu hasanatu to wannan shi ake rubuta kyakkyawa kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ba labarin wani wato hadisin mutanen da suka yi suka shiga cikin dutse ka suka shiga cikin kogo dutse ya zo ya tare musu hanya ai ta ga na ƙarshen da yake faɗa yana cewa yana son wasu ƴar uwarsa wato ƴar ƴar wato ‘yan mazazar suke wato ‘yarwan babansa ce ko ‘yan ƙanin babansa yana ta santa zai yi lalata da ita shi ba auren ta yake so yi ‘yar uwarsa ce amma yana ta so zai yi lalata da ita ita kuma ta ki amincewa to wata rana sai duniya ta ciyo ta ba yadda za ta yi bukata ta kama ta tana bukatar abin hannunsa shi kuma yana da yalwa ta zo ta nema ya ba ta yi a cikin ah, sani a sai dai a yi ban gishiri ba baki manda ga abinda na daɗe ina nuna miki biki amince ba yanzu sai ki zo ni ma abin nan ta ga bayan da za ta yi ta amince sai da ta zo ga ta gashi komai ya kankama sai ta ce masa ka ji tsoron Allah karka wato saka karka ke karka saka yatsa a zoban da Allah bai halatta ma sai tsoron Allah ya zo masa sai ya kyale sai ya ya mata bukata ya cika shi sannan shi yake tawakkali da wani fiya ubangiji na yi haka ne don tsoronka komai ya kan kama ba komai duk inda a duniyarsa ne bukatar ka ta zo amma kuma saboda Allah ya haƙura to irin wannan shi Allah yake ba wa lada akan abin da ya bari mana mutum ya niyyar zai wata barna sai kuma wato ya ji tsoron Allah ya bari to Allah ne sa a ba shi ladan wannan barin barnar da yi ta kusan bilahu hasanatin alakabi za a rubuta masa lada saboda kamewarsa an halin lahi ta'ala wa haza amalin wa niyya wannan aiki ya kuma da niyya Wani har za a anan wu yuk ta bulamu kama za a fi ba'adin alfas? Kamai a wasu lambuzan, su wanda ya bar aikin mummuna bai yi ba? Ba za a rubuta masa laifin ba kuma za a rubuta masa Hassana guda ɗaya? A wasu lambuzan, ba a wannan lafazan da ban samu ba. A wani lafazan a cikin akwai wani. alfal asahiya kuma wannan lafazan dukkanin hadisan ingantattu ne fa inna ma tarakaha na'am yace wa taratan yatrukuha nisyanan wani lokacin kuma yayi niyyar zai yi barnar amma sai ya manta kuma bai yi ba ba wai dan Allah ya bari ba ma na ba kawai eh, eh, rauni irin nan ana sai ya manta bai ba wa zuhulan anha ko kuma ya ji tsoron wata matsala da za ta biyo bayan abin da zai yi ni yayi fahaza lalahu wa alayhi malai ta wannan shi ba shi da matsala ko ba za a ba shi komai ba tunda mantawa waye shi ba za a rubuta masa zunubi ba amma ko ba za a ba bashi lada ba saboda ba shi da ladan niyya shi kuma Allah yana kallon niyyar mu inna mal a'malu bin niyya al a'malu bin niyya dan haka anan malam yace shi wannan ba shi da komai la lahu wa la alayhi li'annahu lam yanwi khairan domin shi bai niyya wani alkhairi ba wala fa'ala sharran kuma bai aikata sharrin ba Wata ta'atan shi kuma na uku yatrukuha ajazan yana bari ne dan gajiyawa abin ya fi karfin ya gaba zai yi ba ya yi niyyar zai yi wata barna kawai yana mara ya yi niyyar zai sace akwati ta zaɓe kawai yana zuwa ya ga sojoji da bindigu da 'yan sanda da bulalai kawai ya ga wannan bari mu ta an fahimta su kaga wannan ajazan ne gajiya da ya ga galagala ɗauke ta kawai zai falfala a guji to sai ya ga yau ko abin ba zai yi ba wa kaslan wani lokacin kuma kasala ce ya yi niyyar zai zai wata gidan wata barna ka ke gari sai ya sha maganin mura da daddare sai kuma kasala ta kama ko ya yi niyyar in an jima zai tashi ya take da daddare ya siyo kayansa komai zai take kawai kuma da ya zo sai sha maganin mura fa ciyo fari da haka yi waye shi kuma shi da kunya baya sha da rana to wannan kaslan ne ba da sa'i fi asbabiha bayan duk yayi abin da zai yi ya siyo abin ya aje ko ya je filin zaben yana so zai sace abin ba zai yi ba wa talabbusu biha kuma yana cuɗanya da abin ya karo mina fa haza bi manzilati fa'ilha kama jaa fil hadith to wannan shi kamar ya aikata ne yana da zanubin sa guda daya yana da zanubin sa guda daya saboda gajiya ba zai iya ba ne ba wai wata niyya ta ya janye ko wani alkhairi ne ya zo babu yana nan a kan bakansa kawai abin da ya fi ƙarfinsa da haka wannan yana da zunubinsa kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan takal muslimani bi sayfayhima idan mutum biyu suka hadu da takubansu dan wannan tsallaken ya ɗauko adda zai je ya sare tsawon tsallaken shi ma sai tarawon tsallaken ya dauko adda ɗin taho kowa ya fito da jirgaminsa za a buga da sai aka buga sai aka ce ɗaya a ciki falƙatil wal maƙasul finna da wanda ya ɗauko ya taho zai yaƙa da wanda shi ma to duk za mu yi su duk gaba ɗaya yau wuta Kalu ya rasu lalla sai sabon da ya ma'aikin Allah to da sun san wancan maganar cewa an mutum bai yi laifi in ya niyyar zai yi laifi bai yi ba za a ba shi da laifi sai nan suna sa zai sai sabon tafi ya rasu Allah hadal to wannan ya dai kisa shi mun mun fahimci laifinsa ba ma balil maqtul to shi wanda aka ce me laifinsa ai da aka ce shi qala sai manzo Allah ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibi ai yana nan akan ba gudu yake ba ba kuma ya ga wannan da ya dauko dan ya kare kansa yayi ba a'a shi ma kowa ya zai kace shi shi kowa ya samu kowa a cikin kwanansa ya kare Don haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to da wanda aka kace da wanda ya kashe duk yan wuta duk yan wuta dan haka kenan wato duk da mutane suka haɗu akan farna to dan wani ya fi karfin wani kaka ce to an fi karfi na na haƙura ai ban da zunubi ku je ku kwace a a'a kai ma yana nan ya bi ka bin karfin ka akai da zaka ga yan galala ana jima dawowa za ka yi ka ce za ka yi dan haka ba fasawa kai ba da haka an kasa kasa masu barin akan malam ya kasa waɗannan guda uku Ya ce haka gashi Allah sallallahu alaihi a ya faɗa za mu tsaya da akan wannan wannan dai yana nuna maka irin falala ta ubangiji maɗaukakin sarki da tausayinsa ga bayinsa da irin yadda yake nufin bayi da rahama ya sa aka bawa mai aikin alkhairi lada goma aka kuma bawa mai aikin shari lada ɗaya wanda ya niyya kuma ya bari saboda Allah aka ba shi lada zai yi shari ya yi niyya ya bari saboda Allah aka ba shi lada ɗaya ya yi kuma niyya aka fi ƙarfinsa ya bari za a bashi zunubin sa guda ɗaya. Ya yi niyya sai ya manta ko ya tagalta da yin wani abu shi ma aka ce babu lada babu zunubi saboda bai bai bi sababin yin abu ba ya manta nan shi ne abin da yake nuna mana irin fanala da Allah subhanahu wataala yake bayin sa Allah ya sa mu dace abin da rasa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya idan na yi kuskure a cikin kuma Allah ya gafarta mu Allah wa cikin ki wata na bil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم